أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم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 muna gode wa Allah maɗauki muna yabo gare shi da ya sake haɗa mu wannan maraice na ah, talata ko? ya ko talata hudu ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira mai manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne biyar da watan hudu الشكرة تجيب ليو دكتور ليو الاستاذ من ربيع من نقول الله سبحانه وتعالى يسام جاكي أو إنه كان في ما شاء البركة لعيسى كابينا في سامن منا يرجو الله سبحانه وتعالى في جمال درس منا تفسير القرآن لجمع وأنه كان البركة kuma a wannan masallaci na galadanci a garin birnin kudu a jihar jigawa a za mu yau a ara ta talatin daidai a cikin nisa'i wanda bayan allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abin da ya ambata dangane da hani na cin dukiya ba tare da haƙƙi ba wato ta hanyar cuta da yaudara kuma hanyar kisa sawa'un kisan kai ko kisan wani bayan nan shi ne yake wa manya fa'al zalika duk wanda ya aikata wancan abu da aka ambata to nan malamai suka tattauna a kan wannan ismul ishara للمفرد البعيد عند أكي أنفاني لشيء أنه اسم الإشارة ذلك me ake nufi shin ana nufin wanda ya aikata waɗannan abubuwa da aka ambata su ne abu nawa aka ambata a wannan ayar ta gabata abu biyu ne da cin dukiya ba ta hanyar shari'a ba da kuma kika wanda ya aikata waɗannan fasaufa musulmi na udwanan wa zulman yayi hakan kuma da ta'addanci da zalunci da wuce iyaka shine udwanan da kuma zalunci mana yi abin da gangan ba abin kuskure ba ne, ba gantan kuma jahilci ba ba kuma mantuwa ba yana ne gaba gaɗi da gangan da ganganci ya aikata wannan abu to Allah ya ce fa sawfa nuslihi na'am to za mu shigar da shi wata wuta kafin mu zo kan nan ah, malam sa'adi yana cewa ai aklil amwali bil baqi wa aklil nufusi shi ya wannan ya tsaya to abinda ake nufi waɗannan abubuwa da aka ambata ma'ana ya tafi zuwa ga ra'ayin cewa wannan ismin ishara ya udu ila aqrabi mazkur yana koma ne zuwa ga abin da aka ambata nan ba da dadewa ba wanda aka gama magana a sa yanzu shine cin dukiya ba ta hanyar shari'a ba da kuma cika wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayoyin da malamai suka faɗa a kan wannan kamar da imamu tabari a cikin tafsirinsa ya kawo ƙauli uku na malamai ƙaunin farko shine wanda ibn jurai ya rawaito daga afa cewa abinda ake nufi wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan wannan din ko wancan din abinda ake nufi shine duk abin da aka ambata na haram haram kar ai kaza kar ai kaza duk hana hanan da aka hana tun daga farkon sura har zuwa nan yawa kun ga a baya ai an faɗi kar a ci dukiyar maraya ko kar a zalunci mata a biyo a ba su haƙƙin su zaƙin su daidai wa daida ko da daɗin zuciya sai abin da suka bayar kyauta da sauransu kuma aka yi maganar gado kar a zalunci da sauransu duk waɗannan wuraren da kuma al-mu'arrama su min nisa'i wanda muka karanta duka bara shekarar da ta gabata ai shi muka tattauna ko yawwa mata da aka haramta a aure su to duk wannan abu duk abin da aka ce kada ku yi kada ku yi kada ku yi an haramta muku kaza wa man yaf'al zalika to duk wanda ya aikata wannan to shine wannan fa sawfa nusiyaji naran take hawa wannan ne ra'ayin afa kamar da ibn jurai ya rawaito da gare shi kauli na biyu wasu malaman suka ce abin da ake nufi da wannan dalilin yana komawa ne zuwa ga wannan iya abin da aka ambata a wannan wurin shi ne dai kamar yadda malam sa'adi ya ambata ko yau shi ne duk abin da aka ambata a wannan wuri cewa kada mutum ya ci dukiyar dan uwansa kada kuma ya kashe dan uwan shi ake nufi wannan ƙauli na biyu ke na uku suka ce abin da ake nufi shine abin yana koma ne zuwa ga wala taqtulu anfusakum kawai wannan kai shine afuwan na yi kuskure dangana wannan shine kaunin afa wanda ibnu jurayj ya rawaito da gare shi shine cewa ana magana ne akan kisa tunda shine aqrabu madhkur shi aka ambata bayan an ambaci ya ayyuha allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai kuma aka ce wala taqtulu anfusakum to shi ibnu jarir jurayj abdul aziz ibnu jurayj shine ke cewa ko abdulmalik bin abdulaziz bin jurai ya ruwaito daga abba abba ya ce iya wa la taqtulu anfusakum shi ake nufi da wannan wa man yaqul zalika an gane wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi tun daga farkon sura har zuwa wannan wuri wasu kuma suka ce a'a iya abu biyun nan da aka ambata a kun gane kauli uku kenan ko yawwa abu biyu ana nufin da cin dukiya da kikan kai wanda dai suke cikin wannan aya al'imamu ƙadari da ya kawo waɗannan duka ukun sai ke shi a fahimtar sa ba duk wannan ukun ba su bane shi a fahimtar sa sai ji shi yakin alƙur'ani a suratun nisa'i gaba daya yake in kun lura daga farkon suratun nisa'i akwai abubuwa da yawa da aka hana kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza yace to kowanne yana tafe da wa'idin an faɗi wanda ya kaza za a yi masa kaza يتسي ولن نولي الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء فرحا ومن يفعل ذلك من هنا قوة هذا جنة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء فرحا حرزوا وأن نولي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حرزوا كيف تقول ونحن رأيي الإمام الطبري ita shi abin da ya lura da shi eh, suran nan tana kawo abubuwa da aka haramta kuma kowanne an yi rabinsa da wa'idi a kun san ne me ake nufi da wa'idi nan ko yawa alƙawarin cewa wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza to duk laifukan da aka ambata a baya to tare da wa'idin su an ce wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza an fahimci abu to amma waɗannan wuraren daga in yake ya ayyu allazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karaha har zuwa wannan wuri ba a faɗi wani wa'idi ba don haka wa man yaf'al zalika zalikan nan yana koma ne zuwa ga wannan wurin da ba faɗi wa'idi ba to wannan wani zai sai shi ma da ijtihadi ne tunda duka ba eh, nassoji ne suka faɗi ne ga dalilin da yasa aka kaza ga dalilin da yasa ba a faɗi kaza ba ka iya cewa dukkan waɗannan abubuwan suna iya shiga ciki in kuma ka bi ka'idar larabci ka tsaya kan aqrabu mazkur din sai ka tsaya ƙaunin ibnu jurayj musamman kuma duk kauli din aka ce ga wani daga cikin magabata ya faɗa to ya fi da tafi zuwa ga wani wanda mutu asirin suka ambata wannan baya nufin kuma rena maganar sauran malamai amma kullum ka tsaya ka tafi kan abinda magabata suka ambata in dai ba saɓani suka samu a junansu ba wanda kuma dama babu ba a tarjihin ƙaunin wani daga cikin salaf a kan ƙaunin wani daga cikin salaf in ba da dalili ba in ko ba a samu ba sai na mutum ɗaya a cikinsu to a iya cewa a karkata zuwa ga wannan ko da ba za ka ce ka kafa hujja da shi ba an fahimci abin kuma sannan cikin dai abin da ya shafi ƙa'idojin larabci shine aqrabu mazkur amma kuma ka a haɗo da wannan abin da aka faɗe su tare tunda aya ɗaya ce shi ma kuma aujahu a haɗa da maganar cin dukiya ba da haƙƙin ba da kuma maganar kisa saboda kowanne yana cikin manya-manyan laifuffuka wannan ma shine dalilin da yasa aka biyo wannan ayar da magana akan kaba'irul dunubi eh kaba'irul dunubi kai ka ce kamar ana tambaya ne to irin waɗannan laifukan wanne ne waɗanda za su sa a shiga wuta wanne ne kuma za a iya yafe wa mutum wanne ne ayyukan da'a ke iya kankare su kamar a bada amsa shi ne ta aka ce in tassani bu ka ba'ira ma tun hauna anhu nukaffir a cikin wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah ta amfani kizanci ai to wannan mu karanta abin da malam sa'idi ya ambata yace ai yace wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wancan abu da aka ambata ai aslin amwal bil batil cin dukiya ba da fuskar shari'a ba wa qatlin nufusi da kuma kisan kai wato kisan wani duk wanda ya aikata wannan udwanan wa zulman ai la jahlan wa nisyanan ya aikata da gangan da ganganci da keta haddi da zalunci ba jajinci ba ba mantuwa ba fa sawfa nuslihi to za mu shigar da shi naran lalle wannan abun ba karimi bane Allah madauki ya ambata ya dangana wannan isla'in zuwa gare shi cewa shi ne mai shigar da shi zai shigar da shi wuta wutar kuma sai aka yi mata tankiri ba a ce annar ba nar jahannama da ka sani wata wuta mm. wannan wanda yake nuna girman ai azima kamar yufidu huttanke ma'ana wuta ce babba wanda wannan an fahimce daga ina tankirin da aka haka fahimci mai tankiri sa na kira yau ba a ce annar ba sai a ce naran mm, to naran ɗin ma'ana wata wuta wata irin wuta mai girma mai zafi mai kona mutum wanda ba ta barin wani abu a cikin mutum حديثه وكان ذلك على الله يسير هل أظنتم هل أظنتم وكان ذلك يمحكته شدد من نسوم وتا جد من بك حقيقة جد من سن بك إن لا أظن لك يديد شيء فألا ذي إيه شدد شيء أن أن كان يقبني ألا جفا شعوش ثم جمع شيء إن لا أدوبه girman ka shi Allah da kuma kai din na azuwa kankantarka da haƙara da rikin darajar kaiwa inda aka kwatanka ko kuma in ce inda ana zantan girma to ba a ambatan girman ka musamman ana zantan girman Allah subhanahu wa ta'ala to bayan nan sai Allah madauki magana akan abin da ya shafi kaba'i التي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن كني فنشي كبائر من يمن ما تنهون عنه أبو أن أكا هناك نكفر عنكم تو إن كني هكذا mu kuma za mu kankare muku an ciko miyagun ku wani rikirikun mudkhalan karim kuma za mu shigar da ku wani wurin shiga wanda yake ma'abucin karimci mai karimci mai daraja za mu shigar da ku wuri mai daɗi wuri na ɗaukaka da daraja shi ne aljanna wannan wata irin kwaɗaitarwa ce mai muhimmanci da Allah subhanahu wa ta'ala ya a cikin nuna falalarsa cewa komai min awwalihi ila akhirihi na sanu ya gama magana akan cewa duk wanda ya aikata abu da gangan shi ma nan kun ga wata rahama ce aka ce wanda ya gangan kaga wanda ya kuskure ko wanda ya da mantuwa baya ciki amma wanda ya gangan to shi za a jefa wutar jahannama wata irin wuta babba sai kuma aka zo aka ce to ku sani ba akwai wani ƙarin daɗi in za ku daure in dai har za ku daure ku nisanci manya-manyan abubuwan da aka hana ku kun ga daga cikinsu akwai wannan cin dukiyar nan da kisan kai da zina da sauransu da makamantansu in za ku bar su to Allah ya muku alƙawari saboda siyakin ayar dama na fi'ilin sharqi ne da kuma jawabin sharqi ko ga in sharqiyya in tajjita ne bu shi sa ya zama majizumi jawabin jawabinsa ma ne kuma ga abin nan ga shi ambata yake ne kafir ankum sayyi'atikum shi ma sai zo da wannan jawabi ya zama ne in kun yi haka to za mu muku haka in tastanibu kama irin ma kun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum to manan afa'ad yake cewa wa hadha min fadlillahi wa ihsanihi wannan yana da cikin falalar Allah da kyautatawarsa ala ibadihi almu'minin ga bayan sa mu'minai wa'adahum annahum yayi musu alkawari cewa idan talabu kaba'irul manhiyati in suka nisanci manya-manyan abubuwan hani da aka hana su gufira lahum jami'u dhunubi was sayyi'ati to za a gafarta musu dukkanin zunubai da miyagun ayyuka وأدخلهم غفر لهم كيف أيوة وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر أي هو الله تعالى غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير زي كما شجد دسوه ما شجد وطولوري da ake shiga kuma kun ga an ɓoye mutum ki saboda mutum ya kwaɗayin كثيرا خير لتأخير الحين من يوع السنف وهو الجنة في نجلا الجنة المستملة على ما لا عين رأت وان الجنة لم تكن شيء أبن لا باب وني إدو جيك باب وني إدو نمبع إذا ملائكو إذا النبا إذا صالحي إذا وليي babu wani ido tun da aka yi ɗan adam tun aka yi halitta ma baki ɗaya duk abin da yake da ido kuma tun da ido aka amfani da shi to duk wani abu mai ido bai taɓa ganin irin daɗin da ke cikin aljanna babu wani mai iya baka labari malami sai ambata mana cewa mudkhalan kariman illan da Allah ya ambata shine gidan aljanna gidan aljanna kuma gida ne wanda ya kunshi ma la ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ya kunshi abin da babu wani ido da ya taba gani duk inda ka je a duniya kai kallo to baka taba ganin abin da ke cikin hakikanin abin da ke cikin aljanna ba ina magana akan afar na ibnu abbas ko yana cewa dukkan abin da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani na daɗin da ke cikin aljanna ko sunan wani abu cewa akwai shi a aljanna to sunan ne kawai in an ce akwai gidaje da ƙoramuna gudana to ba irin wannan ƙoramar ku ba mai ɗauko datti mai ɗauko abubuwa da tsutsotsi da wasu abubuwan da za ka gani ba ka so yau tsakatattun ƙorama gidajen su kansu baka taba ganin irin su ba a ce ma da bulo ake gina su ba ba a ce ma da wani abu ake gina su gida ne daga cikinsa daga waje ana ganin ciki daga ciki ana ganin waje kuma sannan duk abin da kake so akwai shi da abin da ka sani ka taba jin sunan da wanda baka taba jin sa ba na daɗi na alheri da duk abin da kake zuciyarka take sha'awa kuma ai zuciya tana sha'awar abin da ta sani ne ko dole shi ma kansa wani abu duk abin da ka sani na daɗi a duniya to makwatankacinsa wanda ya fi shi akwai wani fi har ma tastahili al'amfusu abinda zukata suke so abin da ake so to akwai kuma duk mai jin labari da zai rubuta maka labarai cewa an yi kaza na taɓa jin kaza na taɓa jin kaza to bai taɓa jin labarin abin da ke hakikanin yadda na aljanna yake ba za ka an ce ma akwai lemu a aljanna akwai ayaba a aljanna to suna ne kawai eh, sunan ne i eh, sunanta ayaba sunanta lemu sunanta abarba sunanta rumman sunanta ne amma ba irin na duniya bane na duniya da wani abun da zai rage masa daɗi ɗan bauri-bauri ɗan kaza ɗan ɗaci-ɗaci shi kuma na can ya fi komai duk abin da ake cewa wa daɗi yadda ɗan adam yake so to Allah ya masa abin da yake so ko wannan daɗin ya sa don Allah ka daina sabon Allah mai ka je ka samu wannan abu ko wannan shine fa dama fa'idar ai ma wa'azi a gargaɗe ka ga abin da yake cikin wuta na tsanani ga kuma abin da ke cikin aljanna na daɗi suka ce ka wallahi na yadda da alƙawarin nan na Allah daga yau zan zama mai kakkin mutum ba zan saba wa Allah tunda in dai an saba wa Allah makomar da ita ce wuta don Allah ka kwatanta zafin ranar da ka sha yau a yin ɗinnan wannan yinin kawai ka ji irin zafin da ake yi wannan fa zafin rana ne ba wutar jihannama ba ce kuma tsakaninmu da ita nisan yana da yawa miliyoyi ne tsakaninmu da ita amma kun ji irin zafin da muke ji wutar jihannama ba a wannan zantar zagonyewa ake kuma duk lokacin da na fatar mutum ta maime ta gagwanye sai a jaddada masa sabuwar fata ta ci gaba da kone haka Allah faɗa nasu a Qur'ani kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab saboda a ci gaba da dandanar azab wallahi ko da wannan ka tsorata kace kai ni dai ba zan yadda Allah ya jefa ni a wannan wurin ba duk abin da yake so in masa a duniyar nan ni ko zan masa kuma in kai masa ɗin abin da za ka samu shi ne wannan alherai duk abin da kake so ka samu na daɗi a cikin abin nan a aljanna to Allah maɗauki zai kawo maka haka nan duk wani tunani na ɗan adam bai taɓa tuno aljanna ba in ka rufe idan ka tuno daɗi daɗi daɗi iri ka kaza iri kaza to ko me za ka tuno ba ka tuno na aljanna za ka babu wani ido da ya taɓa gani babu kunne da ya taɓa ji babu wata zuciya ko ta kwakwalwa da tunanin hakikalin abin da ke cikin aljanna ya ɗarsu a cikin duk san adam bai taɓa tunowa Allah ta mu dace Allah ba mu aljanna to in dai kane kane kanci manyan abubuwa da Allah madaukaki ya hana ka to za ka samu wannan sakamako bane ce wa yadkhulu fi jinabil kaba'ir fi'lu al-fara'id daga cikin abubuwan da za su shiga cikin nisantar kaba'ir manya-manyan zunubai shine aikata farilla kun gane zanta? aikata farilla yana cikin abin da zai shiga cikin nisantar zunubai manya yanzu ka wani ne da kila zai iya kawo tunani ya ce in ka ne sanci manyan zunubai me za a yi maka za a kankare maka ƙanana sannan a shigar da kai aljanna wani zai iya su'a to a cikinin za a iya shiga aljanna ko ba a aikata aiki ba iya nisantar nisantar manyan laifuka ya isa ya sa ka shiga aljanna ko ba hango zancen ba kun gane ko gane ba yawwa dan kada ka yi tawahumi cewa abin da ake nufi ijtinabul manhiyat shi kadai shi zai shigar da kai aljanna sai ma ce, ai yana daga cikin ijtinabul kaba'ir fi'lul fara'idi aikata farilla duk abin da Allah ya farlanta maka to aikata shi shi ma mai santar kaba'ir ko ba gane ba yawwa Allah ya ce kai sallah to kada ka ce idan misali Allah ya ce kai sallah kai azumi kai zakka kai da'a ga iyaye da sauransu da sauran abubuwan wajibai ka kula da ya'ya da sauransu kuma sannan ya ce maka ka bar kisan kai ka bar shin dukiya haram ka bar zina ka bar liwatsi ka bar abubuwa ga su an ce maka in ka bar abubuwan da aka ce ka bari illan manya to za a kankare maka ƙananan abubuwan da aka hana ka sannan ka shiga aljanna kaga ba a ammaci in kai sallah in kai azumi in kai ne ba to shine malam yake faɗin cewa duk abin da yake farilla to aikata shi shi ma yana cikin santar manyan laifuka domin kuwa duk abin da Allah ya ce wajibi ne ka yi in ba kai ba ka ne ka yi an gani kuma babban laifi kai ya ce kai tsaye da sallah a kan lokacin ka kai azumi kai sauran abubuwa da wajibai to duk wajibin da ka bar shi irtakabta muharrama dama ya aka suke ko akwai wajibi cikin menene al-ahkam at al-khamsa eh, hukunce hukunce guda biyar ne na taklifi ko da wajibi ko da mandubi da haramun da makaruhi da ibaha dukkan wajibi aikata shi menene da'a ce ga Allah kuma za a samu ladin da Allah ce za a samu barin in aikata kuma me to aikata haram ne da ka in Allah ya ce ka yi kaza farilla sai ka ƙi to ka aikata haram an fahimta yawa in kuma abin nan mustahabbi ne in ka aikata shi ka ka samu lada in ka aikata ba fa ka yi hasaran lada shi kuma babu zunubi in kuma abin haramun ne aka ce kar ka yi zina kar ka yi kaza in ka aikata akwai zunubi to in baka aikata ba fa cewa kar ka aikata kuma ka yarda da Allah kai da'a gare shi baka aikata ba to kuma ka samu lada kai ne kai wajibi yawwa kai wajibi haka in aikata wajibi aikata haram ne in aikata haram shi kuma mai wajibi ne kun hango wani abin yake ku yi jirgin su kowanne to haka ta haka za ta hango wannan ayar ba kawai ba ta da mafuhumi ba ne ka ce abin da ake nufi kawai shi ke iya waɗannan ka ba a ka bar su shi ke dole ne sai ka kuma aikata farillai domin aikata farillai yana cikin nisantar amene ka ba التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة وأنه واجبين فريلين دول الذي أيكتاته له إن يبرسه تحقيق يا أيكة كبيرة الذنوب إتي كالصلوات الخمس كما صلوا لي ودابية والجمعة دقوم الجمعة ورمضان دقوم أذن وقت رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من الله صلى الله عليه وسلم يا أنبتا الصلوات الخمس sallolin nan guda biyar da kuke gani wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al kaba'ir a wani lafazin mukaffiratu ma da idafa mukaffiratu ما بينهما في ذو التسمية مكفرات ما بينهما tuni batil kaba'ir a wata riwaya dukan su ma'anar da yake. ce illa ka iya cewa in an ce ma bai na huma su ne ake nufi sai ka ɗauko a salawatin ham tsakanin ɗaya da ɗaya ake nufi in kai asuba kuma ka zo kai a zahar to abinda ka aikata tsakanin asuba zuwa a Allah ya yafe maka wannan abu da daɗi yake yanda ka je ka aikata laifuka kuma sai ka zo ka aikata sallah farilla ka zo masallaci aka yi jin idan an yi la'asar yanzu ba mun yi la'asar ba to abin da za ka aikata zuwa magarba kuma ita ma magarba ka zo ka yi ka farilla to ana kankare maka ƙananan abubuwan da kai a tsakani to idan ka ake ma baka komai ba ana yin la'asar ka zauna nan a cikin aikin da'a aka gama misali ka zauna a nan maka tafi ko ina ba kana ta karatu ba kai jibar kowa ba ba kai hirar banza da kowa ba har aka kira magarba ka tashi kai magarba ka ba kama da ko ta hirar ma ka aikata ko a shi wato rayuwa a cikin da'a ba karamin daɗi ne da ita mu daure mu saba da da'a da Allah wannan zai kawo mu karatu cikin abin da ya shafi mas'alar kabira mu ka abin da malam ya ambata nan yace wa asanu ma quddisa bihi al-kaba'ir mafi kyawun abin da aka yi magana a kanka wajen babbi da Arifi, bayanin ma'ana na me ake nufi da kaba'i shine annal kabirata shine ita kabira ma fi haddun fi duniya shine duk abin da yake yana da haddi a duniya an wa'idun fil akhirati ko kuma an yi masa narko a lahira au nafiyu imani ko kore imani au tartibu la'nati ko an la'anci wanda ya aikata au ghadabi ko an yi fushi da shi au ghadab au ghadabin alayhi ko au binan ghadiba alayhi an yi fushi da shi wannan malam sa'adi yace wannan shine mafi kyawun definition ko bambanci tsakanin kabira da sagira an fahimta wannan ɗaya ne da ciki bal kafin ma a zo nan akwai zance mai yawa dangane da abin da ya shafi wannan mas'ala mas'alar kabira da kabira ai kuna ji ne akwai irin dhunub akwai kuma ka za irin dhunub wannan fage ne wanda malamai suka tattauna tattaunawa mai yawa kan eh, bal in ce littattafai littattafai ma da aka rubuta kawai suna da yawa معلم أبو عبيدة مشهور ابن حسن آل الكلماني وفقه الله أكسنت هكيكي لينا لكافن الكبائر مع الإمام الذهبي وفي أقول الكبائر نزهد مشهوري أقول وانا أكي دنجل يا مثلا وانا بديدي wanda yake ya fita da hadisan karya da maganganu waɗanda ba su da asali ko kuma na gaske shi na gaske ne yake hakiki shi malam mashhur hasan salmin ka samu wannan littafin a cikin muqaddima yi dirasa mai kyau mafi kyau abin da ya kamata a faɗa a wannan babin gaskiya alhamdulillah ya kawo shi ya bibi littattafan malamai da maganganun da suka ambata a wannan fage ya yi aiki mai kyau sai da ya ambaci littattafai guda saba'in da takwas da aka rubuta a wannan fannin wannan maganar ta kabira da kabira cewa an rubuta littafi a kan kaza wa ya fara rubuta ya gero wasu wasu ma daga cikin waɗanda suka rubuta ɗin har ya samo mustafatsi ya rasa min man daga cikin mafi tsufan waɗanda suka rubuta littafi akan wannan shi ne wani bawan Allah albardiji da ya rasu a shekara ta uku da 301 ya kawo shi Abubakar ya kawo kuma littafai da yawa shi ma a cikin ta hakikin nasa bayan ya kawo littafin al-kaba'ir na zahabi ya kawo wannan da kuma wasu littafan guda uku ya haɗa duk ya ta hakikin su ya fi da su a littafi sama da shafi shida da wani abu littafi da fa'ida kwarai da gaske duk abin da ake bukata a sani dangane da wannan gaskiya gwargwadon hali ne ya ambata ya yi bincike mai kyau daga cikin abin da ya tattauna akwai maganar shin wai zunuban ma sun rabu gida biyu akwai kaba'ir akwai faza'ir ko ko babu kabira da sagira kawai duk zunubi zunubi ne wannan ma tattaunawa ce ta mana akwai waɗanda suka ce ba a cewa akwai wani zunubi tsarari har wasu wannan daga ila su ibn kora da abu ishaqu shirazi da makamantan su wanda wasu kuma daga cikin su ne galibi za ga ulama in kalam amma ba wai saboda inkarin nusus ko makamantan sa ne wannan mutum da magana ce ga ta a cikin alqur'ani Allah madaukaki ya faɗa in tajtanibu kaba'ira ma hauna. anhu su daga cikin su suka ce ba a ce wani laifi sabira su suna sukan ce ya za a yi mutum ya saba wa Allah kuma ya ce wannan abun karami ne ko ga su in mutum ya kalli abun ta bangaren girman Allah ko da girman matsayinsa da girman ukubarsa to in ya ce ya hana abu bai kamata a ce masa dan karami ba to wannan mahangar ke kenan to amma tun da Allah maɗaukaki ya faɗa kun ga wannan ai nafsi ne ƙurƙur wannan aya da muke kai yau Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ko da dai wannan aya ba lafazin sagira aka ambata fi ta kaba'ir ɗin ba amma nukaffir ankum sayyi'atikum inna to sayyi'atikum inna ai kaga tunda an faɗi kaba'ir to lalle sayyi'atun sun zama ba kaba'ir an gani abu dan ba zai amene shi abu ɗaya ba kuma musamman gashi an akwai shi a ciki an ce in kun bar manya za mu kankare muku wasu to wasu nan kuga ai yake kenan ba sunan su manya ba an fahimci abu sannan daga cikin dalilai na wannan tafriqin ayar سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يوم إلا اللمم وأن تكي نيسانتر من يمن ينزل بيه الشيكا ذكي ننتين ده ألا يكفن تاسو ده من ي تللك وأن أقوى وأن باسوبة وأن باسوبة يسننسو اللمم kuma malamai mafi yawan masu malaman tafsiri sun ce da ake nufi da allama su ne irin zunubi su ne ƙananan zunubai ƙananan zunubai su ne ake nufi da mene allama illa laman har ya kawo wani malami da ya rubutu akan wannan al'alam fi tafsirin laman littafi ma aka rubuta musamman akan meye allama duk da nuska fi khatiyya ya isharar zuwa gare ka cewa ya samu wani malami ya yi rubutu a kai wannan na nuna maka wato fa'in ilimin addinin musulunci kullum in saba ka zo nakan gaya mana wani cewa gaskiya karatu fa'i ne shi kuma ba abu ne da za ka dokai ko bugun kirji a kansa ba kai dai ka yi gwargwadon abin da Allah ya hore maka kuma ka faɗi gwargwadon abin da ka sani amma karka yi da'awar a fanni ka za komai ka san su daga lokacin za ka nuna jahilcin ko ba haka ba kana nuna cewa ka fi kowa sani a wannan fanni to ka samu matsala amma ka yi yar ka a cikin kogin ilimi ka ɗan wawuri abin da za ka wawura ka tsinci abin da za ka tsinta ka yi wanka a jikinka da abin da ya samu dantin abin da ka samu ka gode wa Allah kuma ka yi aiki yanzu a kan zancen alkaba'ir kawai an rubuta littafi sama da saba'in da takwas hmm? banda wanda suka rubuta bambanci tsakanin kabira da sabira ɗin akwai littafan da su kawai don wannan akai shin akwai bambancin ko babu ibn hajar al-asqalani yana da littafi da ya rubuta a kan wannan cewa shin akwai bambanci tsakanin kabira da kabira ya rubuta littafi ya shi haƙiƙin lalle akwai kabira akwai kuma sazaƙi akwai kaba'ir akwai kuma saza'i tunda Allah ya faɗin lafazin kaba'ir a cikin alƙur'ani to lalle kuwa wanda ba su ba sun zama mai sazaƙi kuma ya kawo dalilai a kai su ba shi kaɗai ba malamai da yawa sun yi nan sai dai kawai kowa ya yi kamar da ake cewa yubli bi dalwi yi gwargwadon abin da zai akwai littafai da dama akan wani wannan aya ta biyu ke ne alƙarrafi a cikin kafinsa alfuru ya yi istinbatsin cewa akwai bambanci tsakanin akwai alkaba'ir kai akwai kuma afaza'ir daga faɗin Allah maɗauki a cikin suratul hujurat wa karraha ilaikum الكفر والفسوق والاتيان قرأتني في ولا الآية سنة نونة الكفر هو دبا الفسوق يتشيني الكبائر والاتيان هو يتشيني صغير أتشيني تفض الفروق ولا الآية يأكو فلا أتشيني من يمن الآية يأكو لذلك إيتي وفيني مجانا أكل wannan magana ta bambanta kabira da kabira kamar da dai shi malam abu ubaida ya ambata in ka zo kan hadisai kuma akwai wannan hadisin da muka karanta yanzu as al khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratu ma bainahuma idza ijtunibat al kaba'ir ko mukaffiratun lima bainahunna bakin kaba'ir salloli guda biyar tsakanin su da juna ɗaya da ɗaya to kowace tana kankare abin da ka aikata a tsakanin ɗaya hakanan juma'a zuwa juma'a in aka kira sallar juma'a ran juma'a kai wankan ka kai tsab da kai ka zo masallaci ka ji hudu ba aka yi sallah da kai a koma ka rayu a matsayinka na musulmi kai ci gaba da ayyuka to ka aikata wannan yau ka aikata wannan yau ran juma'a ka sake zuwa sallar juma'a to abin da ke tsakani an yafe mu. wani abu mamu ba musan san an yafe shi ba ko ba haka ba wani yana ƙarfafa maka zancen shi sa tsigar ahalin sunna babu a tsigar da take da daɗi irin saboda tafiyarsa da shi. Tsananin kuwa da zafi yana zun yan bidi'a ba wanda yake wahal da kansa addini wallahi irin yan bidi'a ka ɗauko kawarijawa haka za ka sun kuntuka wa kansu haka ne ka ɗauko mutazilawa duk a tarihinsu na wannan abun da ya shafi kaba'in, shi sa a wurinsu su duk wani abu da mutum ya aikata na laifi to tilas kawai sai ya tuba mana ibn qayyim a cikin abin da yake faɗi a cikin addu'a dawa na fa'idar ayyukan da'a ina cewa ayyukan da'a za ka iya kasa su kashi uku akwai ayyukan da darajarsu da ƙarfinsu ba su kai su iya kankare manyan zunubi ba ko saboda ƙillatin ihsani wa qillatul ikhlas ko ba'atul ikhlas ko saboda raunin insani anta abudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ba shi ihsani ba da kuma ikhlasi idan ikhlasin ka a aikin ba shi da yawa bashi da karfi to wannan ba'a taka taka yin karfin da zata ta iya kankare maka zunubai kawai dai za ta taimaka maka za a lissafa maka lada amma ba ta yi ƙarfin da za ta kankare maka zunubi ba saboda ne raunin ikilasa kun ga wannan yana mana wa'azi babba kan cewa ka daina sakin jiki da ayyukan ɗa'ar ka rika cewa ai na yi tasbiri dubu ko miliyan goma ko kaza da kaza na yi hailala guda kaza in ba ka yi da ikhlasi ba duk ba za ka samu komai a kuma ba su kai ƙarfin da za su iya kankare maka laifuka ba balantana kamar da mulhidai sufaye a masu bin hanyar tasawufi suka shiga ilhadi masu halatta wa kansu haramu a wannan babu su ce sun yi tasbihin da su yanzu suna neman ma sai sun aikata zunubi sannan wai zunubin ko istighfarin ya samu abin da zai ci ai duk shekara muna wannan zancen ko wannan ilhadi ne to fita daga shari'ar Allah hmm. ilhadi ne bal kafirci ne mutum ya halatta wa kansa zina da shan giya ya ce wai yana kallon girman tasbihinsa ai shi mai tasbihi ne shi mai hailala ne don haka wannan tun da yana yi da yawa miliyoyi yake yi to ya kamata wai har ne to kuma duk inda aka ce ya kamata ko ai an halatta yawwa sai ce ya kamata a rika dai yan zunubai da za su kankare kuma zunuban fa da rashin kunya sai ta je ɗauko ki kaci tsaye aikata ya sha jiya ya yi zina ya yi luwaɗi ya ce wa duka wannan ba komai bane wannan ilhadi ne kafirci ne fita daga musulunci Allah tsari duba wannan ma muke gaishe ba mutum mumi ne salihi mutumin kirki yana na filfilin sa na filfilin sallah na filfilin azumi kashi na farko zai iya aikata ayyukansa na da'a su yi ƙarfi amma ƙarfinsu bai kai da za su kankare zunubai mataki na biyu za a iya samun ayyukan da'an da za su yi ƙarfi su yi muƙawama da fazaɗi da ƙananan laifi su iya ture su amma kuma ƙarfinsu bai kai su tun kuɗe ka ba'in a shekinan akwai inda za a iya tun kuɗe ka ba'in an gani zan zo kan wannan mutum mataki na uku shine ayyukan da'ar da za su girmama su ƙarfafa su haɓaka yadda za su iya hankare maka ƙanana kuma wayar ƙafi haƙuwatun su kafiru ba'adal iri, wanda zai zama akwai wani saurin ƙarfi wanda za su iya tinkarar har manya-manyan laifuka za su iya kankare maka su an gane malakin kimiyya ya cikin juzi'i na bakwai na fatawa a cikin tattaunawa a kan maganar imani dama ya yi magana kan wannan mabu'in na shin akan iya kankare kaba'ir na'am akwai abin da zai iya sa su ba kuma ta kuma a tattaunawar mu amin suna sunna mun karanto maganganu ne akan sahabbai da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan da suka aikata na ƙwarin sun yi girman da wasu abubuwan ma da ake dangana musu ko da kaba'ir ne to waɗancan sabiqiyya ila islam din kasancewar sun riga mu musulunci kasancewar sun yi yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi ba irin yaƙin da kai ne da kalifan zamanin ku ba ko ba ka bane don haka wannan abun zai iya kankarewa dukkan abun da ake dangana musu ma ko da kabira ne an mutu abin a kenan akwai wata kabirar da aikin da'a ma ke iya kankare wannan dai mawdu'i ne mai faɗi wanda ya kamata ɗaliban ilimi su koma su tattauna a a ko su samu fa'ida su karanta a cikin littattafan malamai hadisi na biyu kai manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa na min muslimin tahzuruhu salatun maktubatun babu wani mutum musulmi wanda sallah ta farilla na ta zo masa fa yuhsinu wudu'ah yayi alwala kuma ya kyautata alwalar mai kyau wa ruku'aha ya kyautata ruku'in sallar ya miƙe bayansa yadda ya kamata ba wa shari'ayyajin nan da wasu suke yi ba wa sujuda ha ya kyautata sujada ya sa gaɓuɓɓan sujada ta gaba ɗaya su taɓa ƙasa a miƙe hannu a shimfiɗa shi a ɗage gefen hannu a shimfiɗa kaffaini a sa goshi ya taɓa hanci ya taɓa ƙasa gwiwa a ƙasa ya tsin tafuka dukkan su a ƙasa haɗe ƙafafu ta baya a yi sujada cikakken sujada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum ne wannan illa kanat lahu kaffaratun lima madha min adh-dhunub sai wannan sallar ta zama masa kaffara ga abin da ya wuce na zunubai abin da kai na zunubi sai Allah kan kare maka shi wallahi rahamar Allah wallahi in muka ci gaba da saba wa Allah wallahi ba mu kyauta ba ko ba bai da wannan nan can bane in ka yi da wannan zancen fa duk sallar ka da za yi da alwala mai kyau da za yi da ruku'u mai kyau da sujuda mai kyau to sun sun sabbaba maka a kan kare maka laifukan da kai ta zuka fuka zo kai sallah kaga in kullum kana sallah ashe kenan kana sa ran kullum zunubanka a kare su wannan yana cikin dalilan da suke jefa duk mutumin da baya sallah a cikin musiba sunnan kuma sallah cikin jami'i kada ka bari ana kiran sallah duk abin da kake ka bashi ka taho masallaci ai sallah ta da kai alherin da ke ciki wallahi baya mutuntuwa to daga ciki akwai waɗannan itimalan ya'ti kaba'ir mijin da ya aikata manya-manyan laifuka wannan shi ne wannan hadisi da wancan na farko da muka karanta su ne dalilai da suke nuna tabbacin tafriqi baina alkaba'in wasu wa domin kun ga ai an ambaci abunu sai kuma aka ce mazku ne bace kaba'i an ambaci abunu sai kuma aka ambaci malam ne ake kaba'i muddin bai aikata kaba'ir zunub ba da ku aka ce muddin bai aikata kaba'ir ba a ce ya nuna sunan waɗancan ɗin wanne sagari za ka ashe kuma yadda malamai dai da yawa suka ambata at-tafriqu huwa as lalle bambancewa lalle cewa akwai bambanci tsakanin kaba'ir da faza'ir to wannan shine ko ita ce ingantacciyar magana akwai faza'ir akwai kaba'ir kuma zancen sai a gangaro kan yaya ta'arifin kabira yaya kuma ta'arifin to nan shine shi ma aka yi ta tattaunawa malamai suka zuba ilimi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce to kuma ka san dama matsala in babu nassi kuru-kuru a kanta to majali ne na malamai su ta tattauna to shine nan kun ga malam sai ke gaya mana mafi kyawun abin da aka tattauna a kan dangane da menene kabira ne bambancinsa da sabira shine a ce annan sabirata ما فيه fi duniya الدنيا أو وعيد shine a ce Kabira ita ce. ko shi ne duk zunubin da yana da haddi a duniya an ce duk wanda ya kaza za a yi masa haddi kaza ko bulala ko kisa ko makamancin wani duk abin da aka ce akwai haddi a kan su kabira ce daga cikin kaba'in su ko kuma wa'idi a lahira akwai narko ko la'ana ko fushi to wannan shine mafi karfin abin da malamai suka ambata a wannan babi in ji malam sa'adi kuma wannan kusan kaunin mafi yawan malamai na dai shine wani jumhurin malamai sun tafi zuwa ga wannan wasu su tafi zuwa ga addi lissafi su ce guda hudu ne to shi kuma la'alla ya yi ne da wani hadisi da aka ambaci laifuka hudu wani kuma sai guda bakwai ne sai ya kawo hadisin istanibu asab al-mubiqat an gani ibnu abbas so daga gare shi ya ce sun kai saba'in hiya ila saba'in aqrabu ila saba'in a ce musu saba'in sun fi da ake guda bakwai in ji ibn abbas da haka wasu da wannan adadin suka yi amfani lissafi guda kaza guda kaza guda kaza amma galibi suna kafa dalilin ne da abin da aka ruwaito ko kuma ijtihadi su duba wannan hadisi su fidda guda kaza su duba wannan hadisi su fidda guda kaza amma malam ibn taymiya an tambaye shi akan wannan yake cewa mafi kyawun abin da aka faɗi a wannan shine annas saghira ma dunal hajjaini wannan shi aka rawaito daga Abu Ubayd al ibn daga Ibn Abbas farko su kula daga Abu Ubayd al ibn Sallam da kuma Ahmad bin Hanbal wannan mutum uku duba shi ma nan irin yadda Ibn Sina yake respectin magabata ya duba kuma in ka kula da tattaunawar malaman gaba daya لكم لكن أصلب الفقهاء لكم متقيمين لتتكونا بسكي باتا فتادي لجواء النن مجنجنين إن أنت الصغيرة ما دون الحدين شيني أبن دا بكي حدي بيبا أي حد في الدنيا أو حد في الآخرة كنت لأن من دا وكو ونن زنتان ما لن يأمش أبن تأبن ذاك أشيسي لن دقوان الزمبي da aka ce duk wanda ya yi shi akwai haddi a kan kun sani mai haddi Shi shine definite ukuba da aka iyakance cewa duk wanda ya kaza za a yi masa kaza ko bulala ko kisa ko kaza ko kaza an gane wani shi ake cima haddi duk abin da aka faɗi wanda ya kaza akwai kaza a kansa to sunansa kabira haka nan duk laifin da aka ce duk wanda ya yi shi fa alayhi la'anatullahi to shi ma wannan kabira haka nan duk wanda aka ce duk wanda ya yi shi ghadiba Allahu alaihi to shi ma kabira an fahimci wannan duk ko duk wanda aka ce duk wanda ya yi shi za a azabtar da shi ko azabar kabari an gani ko kuma azabar wuta ko aka siffanta aikinsa a cikin ayyukan yan wuta kamar misali wanda muka magana a kai wanda ya kashe kansa da karfe ko zai zo a cikin wutar jahannama yana caccaka karfan nan a jikinsa abadan khalidan mukhalladan fiha abadan to wannan menene wa'idi ne to duk waɗannan a cikin kaba'ir zunubi to don ka baka tsoro an tambaye ka misali kisan kai karamin laifi ne ko babba ne sai ka ce babba ne saboda me nafsi ya zo a cikin nafsin an ambaci wa'idi a kan to haka za ka bi duk laifin da yake an faɗi wani wata definite uquba da za a yi ko kuma wato wa'idi a duniya ko a lahira to shine kabira to duk kuma zunubin da babu wa'idi babu haddi a duniya babu wa'idi irin wannan a lahira to sunansa kabira dan ba kai ka mutana lissafi su malaman da suka rubuta waɗannan littafan wajen saba'in da takwas kamar da malam mashhur ya kawo wasu sun tafi zuwa ga wannan ajin su ce kaza da kaza har a cikin shi malam shi az-zahabi ya jero shi ma irin wannan wannan abin nan ibn hajar al-haytami cikin az-zawajir shi ma ya kawo wannan da littafin da suka yi sharhin da ta'aliki duk dai ga sunan da yawa kowa zai ijtihadin sa sai kawo ta kawo kuma nasoshi to har wasu sun aibanta kamar shi na alhaitami da cewa ya kawo abubuwan da babu zancen wa'idi la fi duniya wa la fi babu zancen haddi ko wa'idi a kansu kawai iki hadin sa ne ya faɗa kuma ko dogaro da wasu hadisai waɗanda yake rubabbu ba su da dalili kun ga in za a tabbatar da haddi ko za a tabbatar da wa'idi yana buƙatar ne nassi ko qur'ani ko kuma ingantaccen hadisi to duk ko abin da bai samu a nan ba so sai an bi babu wakili a kansa kuma babu haƙƙi to a bar shi cewa menene shi fahira an fahimci abu ibn qayyim a cikin madarij salikin shi ma ya tattauna wannan magana na dade ita na dade da binta ya kawo wannan maganganu shi ma na malamai da yawa ya tattauna shi ma dai abin da ya rinjayar shine wannan wannan shi shine kauli mafi karfi da malamai suke tafiya zuwa gare shi kuma bai saba abin da na ambata cewa malam ibn timiya shi ma ya ambata din ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akan nisantar laifuka dukkaninsu da ƙananan su da manyan su Allah subhanahu ta'ala kuma ya gafarta mana abin da ya auku daga gare mu manyan da ƙananan duk Allah ya gafarta mana Allah ya sa ayyukan da muke aikatawa na ɗa'a su zama sababi na kankare mana waɗannan sawa'un mun sani ko ba mu sani ba Allah ya karfafa mana ihsanin mu da ikhlasin a duk ayyukan da'a da muke aikatawa yadda za su yi karfin da za su iya kankare mana ko su zama sababin Allah kankare mana waɗannan laifuka da muke aikatawa safa da maraice wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من يفهم